Al'ummar yankin Shimankar a ƙaramar hukumar Shandam da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnati da ta gudanar da bincike kan kuɗinsu fiye da naira miliyan arba'in da suka ba gwamnatin tarayya shinkafa ta hanyar wani kamfani mai suna Fidol. Al'ummar Shimankar dai akasarin su manoman shinkafa ne. A cewar waɗanda suka zo da koke kan salwantar kuɗin nasu fiye da naira miliyan arba'in. Shekaru da dama suna hulɗa da kamfanin ta hanyar ba su ingantaccen iri daga gwamnatin tarayya. Bayan sun yi noma, kamfanin zai kwashe shinkafar baki ɗaya ya kuma ba su kuɗin su cikin ƙalilan lokaci. Waɗanda na zanta da su sun shaida min cewa tun bara kamfanin ya karɓi shinkafansu na kuɗi da suka haura miliyan arba'in kuma har yanzu ba amo ba kururuwa. Sunana Musa Aliyu Ibrahim daga shimankar Shandan Local Government. Mun kai shekara kusan ashirin muna wannan harka wato akwai kamfani mai suna National Seat ita ne take formally mana harka da su na gwamnatin tarayya National Seat. Bayan nan sai gwamnati tarayya ta ce national seed za ta ba ma kamfani su karba iri a wajen mutane kuma su supply ma federal government to ana nan dai su federal government sun ce kamfani ta nemi kuɗi da ba wa manoma su kamfani ba su da wannan kuɗi sai su kan zo direct su karɓa kayansu bara su eh, a manoma bara su ba mu wannan kuɗin ba sai sun je sun supply ma federal government in federal government ta biya su sa'annan su zo su biya mu tun lokacin da suka karɓa wannan kayan namu mu mun bukace su nan su zo su mana bayani ga abin da yake tafiya to ba su da suka zo sunana diga dongjab shugaban matasa na shimankar shekaran da ya wuce sun kwashi kayan nan a watan daya sun tafi kenan su kara dawowa ba to mu kwa mun zo na mun zo na mun hakuri abin ya kai mu kamar turi ne ta kai bango wallahi wallahi wa'in sun mu sun mutu zubar kudin nan shi yasa mun ce ba za mu zo na ba in muka zo wurin ku duniya ta san wannan maganan ba za a bacci a kanmu ba shi yasa kuka muka zo domin mu nuna muku gwamnati kuma ta tsaya akan kafanta ta taimaka ma rayuwar mu gonaki mu duka na ciyawa yunwa na nan ni ne noel mai haske daga karamar hukumar shandam ni roka ne nake son yi saboda a gaskiya a gaskiya ba mu iya mu yi noma ba ina son gwamnati don allah da gwamnati da gwamnanmu na plateau ya taimaka ya bi mana diddigin wannan abu in dai efcc za ta iya shigan wannan magana ma ta taimake mu wasu manoman shinkafa daga yankin shimankar a karamar hukumar shandam da ke nan jihar plateau ke kokawa gwamnati kan ta agaza musu su samu kuɗinsu. su Mr. Silvanus Sule shi ne mai shiga tsakanin kamfanin Fidol da manoman shinkafar ya shaida mun cewa sun tafka asara. In na je daga kamfani na kawo iri zan zo raba ma mu manoma. Ni ma ina yi, an ɗibe kayanin ala a zamanin Goodluck ne. to muka bi kafa ma minista na da na agri aka same shi ya ce ba kudi amma komai na nan handin over to allah ya sa kuma gwamnatin nan ta zo ta shiga an sami shi shugaban kasa ma ya ce to a bari in ya zo na za a dube kukanmu shi ya sa muna kira ga ita federal government tun da shike government is a continuation a yi bincika wannan kudin an biya kamfani ne ko ba biya su ba in ma ba biya su ba don allah don annabi a taimake talakokin nan a biya kamfanin nan su samu su biya mu don gaskiya mun ci baya sosai to sai dai duk kokarin da na yi don jin ta bakin wakilan kamfanin na fidol ya ci tura zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria